بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى, واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، يدرس من نوكنا دريدة نعم درسنا الأريد أربعين لهدوء أشكين كراتم من رياض الصالحين na imamu nawawi rahmatullahi alai muna cikin babin muna cikin kitabun salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babul amri bi salati alaihi wa fadliha wa ba'du siyariha mun tsaya a tsakiyar mun za mu tashi hadisi na 1413 ana an abi muhammad kaz ibn ujra kwanan watan yau 17 ne ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya daidai da 14 ga watan uku na shekara ta 2009 ta miladiya hadisi na 413 وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه تقع أبو محمد كعب بن عجرة الأنصاري الله يدد قال يتي خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتو وجمه فقلنا سمكة يا رسول الله يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله من سن يندى زامي من سن يا أكي مكة sallama fa kaifa nusalli alai to ya zami maka salati qal sai ya ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إب... على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه wannan hadithin haka bukhari ya ruwaito shi rahimahullah wanda ɗaya daga cikin sigogin ya bayyana ɗaya daga cikin sigogin yadda ake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama imamun nawawi ya ce a cikin wannan babi zai bayyana mana waɗansu daga cikin sigogin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaf ibn ujra shine ya ruwaito wannan hadithin al-ansari ya ce kharaja alaina nabi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen mu fa qulna ya rasulullah kad alimna kaifa nusallimu alai haka wannan riwayar ta zo wato haka suka faɗa kamar tare suka faɗa jama'a ce ta gaya masa a wata riwayar ka'ab ibn ujra a wata riwayar wannan hadisin shine ya faɗa ya tambayar amma nam amma a zahiri kamar abu ne wanda yake sun tattauna shi tsakaninsu suke neman ilminsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah mun san kaifa nusallimu alaika yaya za mu yi maka sallama wannan ishara ga mene ishara ga tashahhud yana ishara ga tashahhud domin tashahhud tahiya ta kunshi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koya musu yadda za su wanda abin da ta kunsa shine sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin da in sun gama sallah kafin su sallama sai su rinka assalamu ala fulani sai ce assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala ibrahim assalamu su duk wani bawan Allah salihi sai su ta faɗa wani da wani da wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu cewa ba haka za ku ce ba inna Allah huwa salam Allah shine assalam ba a cewa assalamu ala Allah sannan sai ya koya musu tahiya wanda a cikin lafazin akwai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wannan sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka idan mutum zai sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wato ita ce sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara duk da ta fi kowace cika in ka ce assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi kayi sallama a gare shi amma ba kamar wannan ba kamar yadda aka ruwaito abdullahi dan umar yana cewa in ya zo yi masa sallama a kabarin sa zai ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya ababakar assalamu alayka ya abata sannan ya wuce to amma cikakkiyar sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine tara waɗannan abubuwa guda uku assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakat to suka ce mun san yadda za mu sallama a kai a gare ka wanda a cikin wannan akwai ishara da cewar sai da aka koya musu tashahud kafin a koya musu lafaz ga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dai duk umarni umarni da su guda biyu a cikin aya ɗaya ya zo a cikin alkur'ani ya yi wallabina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to sai da taslim din bayyana yadda za su yi sallamar ya zo sannan aka bayyana yadda za su yi salati fa kaifa nusalli alaihi to ya za mu maka salati ya za mu maka salati ma'ana kamar yadda wancan da muna yi da ijtihadin mu sai kace mana a'a ga yadda za mu to wannan ba za mu ijtihadi ba ko ya mana yaya za mu ya rasulullah to faƙal eh, sai ya ce ƙulu a wata riwayar kamar yadda za ta zo a cikin hadithin abu mas'ud al hadithin da zai zo bayan wannan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sai da yayi shiru har suka damu suka ce ina ma ban ba su tambaye shi suka ɗauka kamar wato sun bata masa ko kuma bai so tambayar da suka yi masa ba domin me domin sun san Allah ya riga ya hore su akan ya hana su tambayoyi iri-iri ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha alladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu an hina yunzalu alquran tubda hina yunzalu alquran tubda lakum sai suka dauka cewa wannan ma yana cikin wanda aka yi hanya ai tambaya sai ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai amsa musu ba to wanda shirun rashin ansawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin ya jira shi ma Allah ya bayyana masa yaya cikin wahayi ya zo masa daga Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana musu da yadda za su ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ma'anarta ya Allah mim din maimakon harfin nida ce shi yasa ba za ka ce ya Allahumma ba ba a cewa ya Allahumma domin ka ce Allahumma ka riga ka ce ya Allah an ce an ruwaito daga waɗansu daga cikin tabi'ai kamar nazar ibn shumail ɗaya daga cikin mutaqaddimin as asalaf yana cewa duk yake so ba a kiran Allah da sunan da ya tara dukkan sufofinsa idan ka ce Allahumma ka ce Allahumma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah yake faɗanta tare da rabbana yake Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar saboda albarkar da ke cikin kiran Allah ɗin da sunan Allahumma ba a kamar yadda ambata ba a cewa ya Allahumma sai dai ka ce ya Allah sai dai a cikin waka ne a cikin waka wannan mawaka ba mawaka ba su da ka'ida komai sai su faɗa ne eh, darura shi'iriya shi ne saboda mawaka ba su da ka'ida ne inni idza ma hadathun alamma ƙolu yallahumma yallahumma na'am eh wannan za ka iya cewa wannan khas ne da sunan Allah sunan Allah shi ne kawai aka yi masa wannan aka ce maimakon ka ce ya Allah in ka ce Allahumma ya ba da wannan ma'ana Min din nan ta Allahumma kaga ya asali ya Allah ne sai ka ce Allah Allahu sai kuma ka kara da mim mushaddada Allahumma to wannan mim din mushaddada ita ce maimakon ya Allah ya din ta harfin nida salli ala muhammad salli as-sala wannan malamai sun yi sabani akan me ma'anar sala mun ambata a cikin wancan darasin amma babu za mu sake maimaitawa abin da aka rubuta daga abdullahi dan abbas shine cewa rahama ce rahama take miki salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce Allahumma salli ala Muhammad kamar kace ne Allahumma arham Muhammad to amma wannan ma'anar za ta wannan ma'anar ta nu alqur'ani bai karfafa ta ba tunda a cikin alqur'ani an nuna cewa salati daban rahama daban ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun waɗannan salati salatai ya tabbata gare su daga ubangiji daga ubangijinsu da kuma rahama to da kaga kenan salati ba shi ba shine rahama ba kuma ma a waɗansu riwayoyin hadithin kaifiyar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai warham muhammadan wa ala muhammad duk da yake akwai magana akan ingancin wannan riwaya amma dai ta zo a cikin waɗansu riwayoyi a wata riwaya wata rahama wa tarahham ala muhammadin kama rahamta ala ibrahim kuma kamar yadda abdullahi ibn mas'ud a cikin wannan ya zo da isnadi ke ingantacce na hadisin salatin sa da yake sallallahu alaihi wasallam ya cewa allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa ala muhammadin abdika wa rasulik imamil mursalin imamul anbiya wa sayyidul mursalin au kama kaga sai ya sanya ij'al salawatika ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika wanda nuna kan cewa rahama din daban take da salati abinda al-hafiz ibn hajar ya rinjayar shine fadin abul aliya ar-riyahi ɗaya daga cikin malaman basra daga cikin malaman tabi'ai daga cikin malamin tafsir ya ce abinda ake nufi da salatin allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa girmamawar allah lahi ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam girmamawar da allah ya yi annabin allah wato girmamawar allah ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam salatin mala'iku kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'arsu da suke ma Allah cewa yayi wannan girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ma'anarta at-ta'zim dan haka idan aka ce Allahumma salli ala Muhammadin to Allah ya ka girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wannan ya dace kenan a ce wannan shine ma'anar idan rahama ce an san a kowa yana bukatar kowa yana da bukatuwa zuwa ga rahamar Allah maɗaukakin sarki amma girmamawa fa za a ce Allah ka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an ce Allah yana yin salati ba kawai ga annabi ba Allah yana salati ga mu'minai ma huwal ladhi yusalli alaikum wa malaikatu shine yake muku salati to yana girmama ku kenan aka ce eh me zai har. sai dai kowa irin girmama da dace da shi mu'minai Allah zai ba su girma ya girmama su inda ya dace da su kamar yadda kuma zai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da shi to ma'anar girmamawar Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato Allah ya ɗaukaka ambatansa ya bayyana addininsa ya wanzar da shari'arsa a nan duniya wannan shine ta'zimullah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wa fil akhirah a lahira kuma allah maɗaukakin sarki ya karɓi cetonsa ya yawaita al'ummarsa a cikin aljanna sannan ya riskar da shi da a makamin mahmud allah wa wanda yake ce manzilar da kowa yake neman ta ba za ta cancanta da kowa ba sai gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine girmamawar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake abu ne wanda yake kullum zai zama to cikin ƙari ba wai abu ne wanda yake Allah zai yi shi ba shi kenan don haka mun yi addu'a sai ya zama kuma tafsirul hasi Allah ya riga ya girma ma sallallahu alaihi wasallam a'a koyaushe Allah ya ƙara ɗaukaka ambatonsa ya ƙara bayyana addininsa ya ƙara wanzar da shari'arsa a bayan ƙasa ya ƙara yawan waɗanda zai cece su a lahira ya ƙara bayyana makamin abin falalarsa wato a makamin mahmud koyaushe Allah ya ƙara wannan ya ko shi Allah ya saki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara wannan saboda haka salatin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mustamir ko shi yana wanzuwa ala muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad da kuma akan alin alayen muhammad al haka lafazin yake asalinsa ahal ne ahal wato mutanen gidan mutum sai aka mai da haɗin ta zamanto hamza aka ce a'al sannan aka yi tasgirin hamza sai ta zamanto a'al domin idan aka zo tasgirin a'al sai a ce uhayi in kana so ka san asalin kalma a larabci ka koma jam'inta ko tasgirinta shi zai nuna maka asalin kalma kaga ba a ce uayi ba don a nuna maka cewa Hamza nan ba asali ba ce canza ta ake yi asalinta haji shi yasa ake cewa ha abin nan uhailun rajul ai wato yan iyalansa wanda zai nuna maka cewa al in aka zo tasgirin al ba a cewa uhain sai dai a ce uhain kamar yadda tasgirin ahal uhain saboda haka da al da ahal lafazin su wajen tasgiri duk ɗaya ne uhain saboda haka asalin ma'anar al ahal wato ahlu muhammadin sallallahu alaihi wasallam a iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi saɓani suwa ne ake nufi da ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan malamai sun tafi akan cewar waɗanda aka haramta musu sadaka ne ali muhammad wanda aka haramta musu sadaka domin maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la inna ala muhammadin la ta hillu lana sadaka mu mutanen gidan mu alu muhammad wanda yake ya sanya hakkansa a ciki domin al suna daga cikin lafuzzan da idan mutum ya san idan aka ce muhammadun wa alu muhammad an nuna cewa to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daban alayensa daban in ba aka ce alu muhammad to shi ma yana ci irin lafazan nan ne da ake cewa idajtama aftara idajtama aftaraqa wa idaftaraqa jitama'a in suka rabu to sai su haɗe ma'ana in aka ce in aka ce ali muhammad daban ba tare da muhammad ba to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ciki amma idan jitama an aka hada su ba, in aka ce muhammadun wa ali muhammad sai zamanto to muhammad daban ali muhammad daban sallallahu alaihi wasallam kamar al-islamu wal imani da al-muslim wal mu'min in ka ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat to al muslimuna daban al mu'minuna al mu'minuna daban amma in ka ce innal muslimina to al mu'minun suna ana nufin da mu'minun da muslimun haka zalika al faqir wal miskin in ka ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin to daban suke faqir daban miskin daban hmm? amma idan ka ce a au miskinan za mu taraba hatta wannan ko miskin ko faƙir ya shiga cikin wannan to haka ma zalika wajen alu muhammad sallallahu alaihi wasallam to an yi waɗansu suka ce alu muhammad abinda ake nufi wanda aka haramta musu sadaka su aka haramta musu sadaka su ne banu al-muttalib da kuma banu hashim banu muttalib da banu hashim sune wanda suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi'ib da abi talib lokacin da aka yi musu takunkumi wanda suka da suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin banu cikin ƴaƴan abdu manaf sune banu hashim da banu al muttalib amma banu nawfal da banu abd shams sai suka haɗa kai tare da sauran quraishi akan wariyar wariya da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da banu hashim to shi yasa sai suka kasance tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce su ma ba a su ma sadaka ta haramta a gare su banu hashim da banu al-muttalib shay'un wahid saboda haka suka zama wanda suke saura wanda ake wanda suka wanzu daga cikin waɗannan su ne alaye da suka zo haka su ne alu aliyin zuriyar sayyidina ali wa alu abbas da zuriyar abbas wa alu aqil da zuriyar aqil ibn abi talib wa alu ja'far da zuriyar ja'far ibn abi talib waɗannan su ne sadaka ta haramta a gare su su ne ahalu su ne muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam amma abin da yasa saboda yan shi'a su sun yi su ahalu bait din wanda suka dama suke sa ya zama ahalu bait wanda ba su yarda da shi ba kuma su cire shi kaga duk waɗannan su ba su yarda da su ba wanda kawai suka yarda da ahalu bait wanda kawai suka yarda da shi sayyidina ali da fatima da hassan da hussein sai zurriyarsu zuriyar fatima ma ba kowa ba zuriyar fatima daga hassan sai hussein zainab da ummu kulkun ba ruwansu da su sun yayin fatima malikum yayin sayyidina ali kuwa su muhammad ibn hanafiya da su abubakar ibn ali da umar ibn ali ba ruwansu da su iyakacin su kawai hassan da hussein to hassan din ma ƴaƴansa ƴaƴan hassan gabaki ɗaya ba ruwansu da su sai suka zo sai ƴaƴan hussein ƴaƴan hussein din ma wanda suke damu da shi ali ibn husayn sauran ƴaƴan husayn ba ruwansu da shi ƴaƴan ali ibn husayn din ma al-baqir abu ja'far al-baqir muhammad ibn ali ibn husayn shine nasu sauran ba ruwansu da shi ƴaƴan abu ja'far al-baqir in aka zo su ma ja'far as-sadiq kawai shine suke da tare da shi bayan ja'far as-sadiq isma'il babban ɗansa ba ruwansu da shi sai musa musa bin ja'far da sauran ƴaƴan to haka da inda za gane abin san rai ba shari'a ba ce ba wahayi ba ne san rai wanda ya musu sai ce da shi suke wanda bai musu ba ba da shi suke yi ba to shi yasa ka san cewa ba a gina wato abin nan ba addinin ba addinin gaskiya bane addinin bata ne da san rai to wannan shine kauli na farko cewa alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam man harumat alaihi musadafa wanda sadaka ta haramta a gare su wannan shine kaulin jama'i kaulin imam shafi'i da da yawa daga cikin malamai kauli na biyu aka ce alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam abinda ake nufi ahlu baitihi a wajen salati imam ahmad ya bambanci ya ce akwai alu muhammad a babin sadaka su ne waɗannan hmm? alu ja'far wa alu aliyin wa alu abbas wa alu aqi a babin sadaka ke amma a babin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin ahlu baitihi ma'ana zaujatuhu wa dhurriyyatuhu matansa tare da zurriyarsa sai suka ce dalili ya ce dalili ko shine a wata riwayar wannan hadithin akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi maimakon wa ala ali Muhammad sai aka ce wa ala azwajihi wa zurriyatihi hmm? da matansa da zurriyarsa saboda haka ali Muhammadin abinda ake nufi sallallahu alaihi wasallam matansa da zurriyarsa to aka ce to ai a hadithin abi huraira ya ce allahumma salli ala muhammadi wa ala azwajihi ummahati mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wanda ya nuna kan cewa kenan da azwajihu da zurriyatuhu akwai ahlul bait banda waɗannan da suka ce abinda ake nufi waɗansu suka ce to abin wannan duk a hada gabaki baki ɗaya duk waɗanda suka zo in aka ce ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam matansa sun shiga tunda ahalinsa ne ‘ya'yansa zuriyarsa sun shiga wa ahlu baitihi ‘yan gidansa wanda sadaka ta haramta a gare su su ma sun shiga wannan shi ne ƙauli na nawa na uku kenan na uku ƙauli na hudu shi ne ƙaulin imam malik an wuto shi daga imam malik cewa abinda ake nufi da alu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan muminai dukkan mumine. su ne alu muhammad sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin salati amma masu da'a daga cikinsu masu da'a kawai daga cikinsu dalilin imam malik shine annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin mu'adh ibn jabal a cikin sahih ibn hibban yana cewa mutanen muta inna ala fulani mutanen gidan wani suna riyawa cewa su ne ahalubaiti su ne ahalin baiti ina wa inna ahla baiti wa inna auli ai a inna ahlu fulani yaz'umuna annahum awliya'u yaz'umuna annahum ahalin baiti wa a hadisin ya ɗan abin nan hadisin ya ɗan lafazin ban rike shi sosai ba yake cewa amma mahallin shahid shine inda yake cewa inna ahal baiti inna awliya inna awliyai almuttaqun aina ma kanu waliyaina hmm? waliyaina wanda suke sun cancanta da ni sune almuttaqun ko ina suke a inna ahal baiti almuttaqun eh inna ahal baiti almuttaqun ahal bait ina sune masu tsoron Allah almuttaqun sune ahlu baiti to wannan shine hujjar imam malik akan cewa in aka ce wa Allahu salli ala muhammadin wa ala ali muhammad duk mumini inda mai takawa ne ya shiga ciki shi yasa wata ran an ruwaito wani daga cikin malamai ya kawo wannan kissar cewa wani mutum ya taɓa aibata wani daga cikin wato banu hashim bayan annabi sallallahu alaihi wasallam dadewa waɗansu daga cikin banu hashim sharifai wato ya dan ya dan ya masa wani abu sai ya nuna sai ya sai ya masa abu na cin mutunci sai ce ataghaddu minni wa anta taqulu fi kulli salatin min salatik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa hadha yatadammanu salatu li ya ce yanzu ka ci mutunci na ka rage min daraja bayan gashi a kowace sallah ka kana cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma ni dan ahlul bait ne shine sai ya masa raddi yake cewa ai abinda wanda aka ce ai musu salati din at-tayyibun at-tahirin minhu wa anta lasta minhu masu tsarki masu masu kyakkyawan hali su ake nufi kai ko baka cikin waɗannan domin ya nuna wannan yana karfafa abinda imam malik ya tafi a kai na kan cewa wato masu tsoron allah daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam su ake nufi su ne suka shiga cikin salati ah, ala ayi hal za su iya wannan ma'ana dukkan waɗannan ma'anoni suna da fuskokin su kamar yadda muka ambata ah, kama sallaita ala ibrahim kama sallaita ala ali ibrahim haka wannan riwayar ta zo kamar yadda kai salati akan ali ibrahim wato ahal wato eh, gidan annabi ibrahim ba a ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ba har wannan ne ya sanya ibn al-qayyim al-jawziya yace babu wata riwaya da ta zo wadda ta ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim sai dai a ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim kama barakta ala ali ibrahim to ya ce ba riwaya da ta zo a hadithin abdullahi ibn mas'ud ne kuma ifiya ce da wani hadisin na abu huraira shi ma da'if sau saboda haka ba ta inganta ba don haka ba ba riwaya da ta inganta da cewa wa ala ibrahim wa ali wa ala ali ibrahim amma wannan magana ta ibn qayyim an masarar ce wannan ba wanda baya tuntube cikin malamai wannan tuntube ne a cikin bukari a kitabul anbiya wajen falalar annabi ibrahim imam bukhari ya kawo wannan hadisin na ka'ab ibn ujra da lafazin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim an fahimta saboda haka wannan ya nuna cewar wannan lafazin ya tabbata sai dai manzon da an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tabbayan nan ne sau sahabbai sun ruwaito hadisin nan bil ma'ana ko kuma waɗansu haddace abin da waɗansu ba su haddace ba to shi yasa ne aka cewa yaya ya kamata mutum ya yi mutum ya haɗa dukkan lafuzan ga baki ɗaya kamar ya ce allahumma salli ala muhammadu annabiyil ummi ko kuma ya ce allahumma salli ala muhammadu abdika wa rasuli annabiyil ummi da yake duk hadin akwai hadisai da su da waɗannan waɗansu ce Allahumma salli ala Muhammad kawai waɗansu su ƙara da annabiyil ummi waɗansu su ƙara da abdika wa rasuli to ka haɗa su gabaki ɗaya ka ce Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika annabiyil ummi wa ala wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali ibrahim wa ala ali ibrahim ko kuma duk wanda ko kuma kawai ka zaɓi kowane lafazi ka faɗa sai ya zama to min babu tanawu ne a waɗansu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga ƙaunin farko waɗansu masu kace ce a'a kamar yadda aka rubuto daga imam shafi'i wato lafuzan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar qira'at ne kamar yadda ba za ka haɗa qira'at tare ba ka karanta fatiha a da qira'ar hafsu da kira'ar asim da Nafe da hamza ga baki daya ko ya ce alhamdulillahi rabbil alami maliki yawmiddin sannan can wajen kuma Shirata ka ce ziraba a cikin wajen daga cikin kira'o'in da suka zo ka canza ka haɗa kira'o'i a cikin sallah bittifaq bai halatta kai haka ba ka haɗa kira'o'i illa wajen ta'ali wajen koyarwa za ka iya haɗa kira'a kamar irin abin nan da kira'ar abdul basit wanda yakan yi irin wannan a afala duruna ila libili kai fa kuli sai kuma ya koma afala duruna ila libili ila kaga ya kawo da farko ya karanta surar ya karanta ayar da kira'a sannan ya karanta ta da wata kira'a sannan ya karanta ta da wata kira'a to sun ce in dan ta'alim ne dan koyarwa ne ya halitta amma a ce kamar a cikin sallah ko kana tilawa ka karanta wannan ayar da wannan kira'ar sannan aya mai biyu a karanta da wata kira'ar ba za ka yi ba to suka ce salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ne ka ɗauki lafazi guda ɗaya da yanzu amma kada ka har hada kada ka yi jone jone kada ka yi faci faci wannan wannan kauli na biyu kenan hmm. to saboda haka suka ce wala kama sallaita ala ibrahim saboda haka ne wannan ya tabbata hatta a cikin hadithin ka'ab ibn ujra zaka cewa kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim yana cikin yana kuma cikin bukhari to nan wajen akwai waqfa anan kaf wannan kafin tashbih ne ko Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayansa kamar yadda kai salati ga Ibrahim da Ali Ibrahim to ka'idar masu balaga kuma suna cewa al-mushabbah dunan mushabbahi ko wanda aka kamanta bai kai wanda aka kamanta abin da shi ba wato cewa kenan salatin da Allah ya yi ma annabi Ibrahim ya fi salatin da Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati irin wanda kai ma annabi Ibrahim saboda haka kenan kaga an ce kenan tunda an kamanta salatin da za yi ma annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin na annabi ibrahim wato na manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai kai na annabi ibrahim ba saboda wannan ka'ida nan ne kuma malamin suke tai suke tai dan a fito da yaya abin da yake ne waɗansu suka ce wannan kafin allah ya sanar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa matsayinsa ya fi na annabi ibrahim amma da allah ya sanar da shi sai ya zama tukan cewa to kenan wannan tashbihin babu shi to amma da aka to a inda haka ne da sai a canza salatin su wannan kuma suka ce a tawali'u ne sallallahu alaihi wasallam wannan suka ce a tashbihin a babin wato kai salati wato tashbihin ta fuskar asalin salati ne ba irin salatin ba wato kamar kai salati asalin salatin irin wannan wanda kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma yaya kaifiyar yake yaya matsayin salatin yake wannan wannan tashbihin bai ta'arudi da wannan ba saboda haka asalin salatin dai ya zamanto daya kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun yi wahayi gare ka to kaga sun yi kama wajen asalin wahayi ko wannan su an masa wahayi amma abin da ake musu wahayi din da shi ya sha bamban to saboda haka suka ce wannan babin su daya kamar ma yadda Allah ta'ala ne yake cewa wa ahsin kama ahsanallahu ilayka asalin ihsanin ake nufi amma za ka iya yin ihsani irin ihsanin da Allah ya yi ma wani za ka iya ba to da aka an ce an kamanta ne min ba wato kan cewa asalin ihsanin ya zama to daya waɗansu kuma suka ce a abinda ake nufi in aka ce Allahumma salli ala Muhammad to an tsaya nan wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim saboda haka suka ce tashbihin salatin da za a yi ma Muhammad shi ne za a kamanta shi da salatin da za a yi ma ibrahim da ali ibrahim amma aka ce allahumma salli ala muhammad shi wannan mustaqil ne shi ba abinda za a kamanta shi da shi wa ala ali muhammad ay wa salli ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim saboda aka tashbihin suka ce a jumla ta biyu ne to amma riwayar da ta zo akwai riwaya da ta zo allahumma salli ala muhammad kama sallaita ala ibrahim akwai akwai riwaya da ta zo a haka Da ka ga kenan ya nuna kan cewa an yi tashbihi tashbihin dai yana nan to ita kuma ya za da wannan riwaya to amma waɗansu sai suka zo suka ce to mu ka'idar ba da hukawa ba mu yadda da ita ba cewar al-mushabba dunal mushabbahi bi wato wanda aka kamanta yana koma bayan abin da aka kamanta shi da shi ai ka'ida ce ta balaga to ba mai da ka'idar ba saboda haka dan an ce Allah kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda kai ma annabi Ibrahim salati wannan bai nuna kan cewa salatin da Allah ya ma annabi Ibrahim ya fi salatin da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka aka kamanta nasa da na da na annabi Ibrahim a'a babu babu dalilin da ya nuna haka suka ce kawai wannan abinda wajihin tashbihin shine wato Allah kamar yadda ka shahara salatin da kai ma annabi Ibrahim ya zama to mashhuri a cikin duniya cewa Allah ya yi masa da shi da zurriyarsa ya yi masa ni'imomi ya sanya dukkan annabci a cikin zurriyarsa to haka zalika ka shahara sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ali Muhammad sai ce shine wajhul tashbih amma ba wai kan cewa al-mushabbah wato a al-aula min al-mushabbah bihi ba ibn al-qayyim shi kuma ya fitar da wata fuska ya ce abinda ake nufi Allahumma salli ala Muhammad Allah ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan nau'i ne salati khas wa ala ali Muhammad da ali Muhammad nau'i ne salati khas kama sallaita ala Ibrahim wato wannan kuma shine a wato kamar tunda su sun yace ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali Ibrahim ko ba haka ba kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin ibnu abbas yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali ibrahim domin zuriyar isma'il ne da haka kaga da aka ce sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ya shiga cikin wannan ko ba ka ba to sannan sai aka ce kai masa nasa na daban da shi da alayensa su na daban bayan sun riga sun shiga da kowa da kowa na annabi ibrahim da haka yana can yana shi ku nasa kaga su sauran yan ali ibrahim ba su shiga ciki ba sauran haka ya nuna kan cewa nasa salatin ya fi nasu da wannan ne ga abubuwan malamai ne wato al'umman nan tana matukar son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaɗan ba sha'anin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yanda ibn hajar da ya zo sharhin wannan a imam bukhari a cikin kitabun Awad ya kawo babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi wani wato da yazo sharhin sai ka ce wato abin nan sai nafasin sa ya canza da baki ɗaya numfashin sa ya canza yanda yake yanda ya rinka yi abin filla filla shafi ya fi goma shafi akan wannan akan abin nan wannan hadisi. komai a yi masa filla filla kuma ka san kamar yadda na gaya muku akwai malamai da suka rubuta littafai akan wannan kamar isma'il al-qadi isma'il ibn ishaq al-qadi cikin almajiran almajiran imam malik almajiran ali ibn al-madini malamin hadith ne ko malamin fiqh yayi littafi babu fadl salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shaykh al-albani ya haqqaqa shi ibn al-qayyim al-jawziya yayi littafi akan wannan jila'ul afham fi salati ala khairil anam haka dalika imam as-sakhawi yayi al-qawl al-badi' banda waɗansu kuma abin nan wanda suka yi tafai da dama saboda ba wani abu ne ba illa soyayyar wannan al'umma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka hamidun majid Allah kai na'am kama sallaita ala ali ibrahim ali ibrahim in aka ce ali ibrahim ba ce da ibrahim ba in aka ce kama sallaita ala ali ibrahim annabi ibrahim ya shiga ciki in ku aka ce sallai sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim to ali ibrahim din babu annabi ibrahim sai ya zama to abinda ake nufi sune ƴaƴan annabi ibrahim da zuriyarsu annabi ishaq da annabi da annabi isma'il da ƴaƴansu in ma kamar yadda ya tabbata kamar yadda waɗansu malamai tarihi suke kawo suke nunawa cewa annabi ibrahim yana da waɗansu ƴaƴa banda daga hajar da saratu akwai waɗansu ƴaƴan su ma duk za su shiga ciki za su shiga cikin ali ibrahim to salatin da Allah madaukakin sarki ya musu shine Allah ya yawaita ya ɗaukaka ambatonsu hmm? ya ɗaukaka ambatonsu ya ɗaukaka ambaton annabi Ibrahim waje an lisa da sidqin fil akhir duk wanda suka zo daga baya kowa yana yana yi ma annabi Ibrahim kyakkyawan ambato yahudu su ce namu ne nasara ma su ce namu ne duk domin me saboda kowa saboda Allah ya ɗaukaka ambatonsa kowa yana so ya intisabi ya zuwa gare shi to haka zalika alayansa duk wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahim daga cikin zuriyar annabi ibrahim ne akwai waɗansu malamai da suka kawo wani abin nan cike cewa wato allah kamar yadda ka sanya annabci a cikin zuriyar annabi ibrahim to allah ka sanya sifofin annabci a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su ne ali muhammad yadda zai to malaman al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su zamanto suna da sifofi irin sifofin annabawan bani isra'ila to kuma wannan kun san cewa shine hikimar cewa a bayan kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a annabawan bani isra'ila su ne suke shugabanci su suke gyara al'umma su suke shirya da al'umma kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan shi babu wani annabi cewa amma malamai na al'ummarsa su ne magadan annabawa to saboda waɗansu sun yi ishara ga wannan cewa wannan shine wajibul tashbih din salatin annabi Allah madaukakin sarki ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk dai wa'ina daga cikin iltimasan ijtihadi ne in yayi daidai yana da lada biyu in bai daidai ba kuma yana da lada ɗaya innaka hamidun majid Allah kai kai ne hamid hamid fa'il ne daga alhamd alhamd shine yabo wato abinda ake nufi da alhamid shine fa'il bi ma'ana maf'ul ai mahmud sigar mubalaga ne na mahmud abin yabo wato shine wanda yake ya tara sifofin yabo ala akmalil waji sifofin yabo suka taru a gare shi a fuskar tafi kowanne cika to wanda ya tsara wa'annan sifofi kaga zai zamanto shine ahali da ya karanci. idan aka ce aka kira aka sifanta Allah da wannan sifar kan cewa to Allah kai karimci tunda kai ne alhamdulillah alhamid ko abinda aka sani ne yin karinci kamar shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid Allah shine wanda yake saukar da ruwan sama mamako mai taimakawa mai kawo auki mai kawo taimako da agaji min ba'di ma qanatu bayan sun yanke sun ɗebe hasu sun yanke kauna akan samun wata rahama wa yanshuru rahmatahu ya daidaita rahamarsa ya yada ta a ko ina wa huwa al-waliyyul hamid Allah ya bukansa kansa shine alwali mai jibintar bayansa alhamid abin yabo wato mai yin abin da yake za a yi shi shi to shi yasa sai aka kawo saboda wannan sifa ce ta ihsanin Allah sai ya dace a kira Allah da wannan suna innaka hamidul majid majid almajid shi ma sifa ce ta a mubalaga ta almajid almajid shine wanda yake ya samu ɗaukaka ya samu ashara ɗaukaka ya zuwa a fuska da tafi kowanne cika saboda haka wannan yana nuna wato girma da ɗaukaka saboda haka wanda yake da girma da ɗaukaka kaga in ya tashi yin ihsani ba kamar ihsanin wanda yake don ku ci ku ba hmm? saboda haka shi hamid ne mai wato wanda ake yabansa ne akwai bajinta saboda haka akwai karinci sannan kuma ga girma in ya tashi zai abu zai maka abin da yake na wato na girma to shi yasa aka ce ya dace a kawo waɗannan sifofi sannan kuma a cikin wannan akwai iltimasi na abinda mala'iku suka ce sun sifanta Allah da wannan sifar yayin da suka yi ma'ali Ibrahim salati rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlul bait innahu hamidun majid rahamar Allah da bara da albarkarsa ta tabbata a gare ku ya kuma abuta wannan gida mai girma gidan Annabi Ibrahim innahu hamidun majid hakika shi abin yabo ne sannan kuma majid mai girma da haka sai don haka kamar yadda mala'iku suka ce suka yi wannan addu'a ta salatin Allah ta wato rahama da albarka ga Ali Ibrahim kuma suka kare ta da tawassuli da waɗannan sifofi na Allah sifatul hamid a suna sunaye na Allah guda biyu alhamid almajid sai ya dace a wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kawo su wannan shine munasabar kawo su munasaba ta biyu saboda yadda ya zo a cikin alkur'ani allahumma barik ala muhammadin ya allah ka yi albarka ga muhammad albaraka ma'anarta shine aziyadatu fil khair kari a cikin alkhairi wato allah ka yi karin alkhairi tuli ala muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad da kuma alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai silin albarka karin albarka akan ali ibrahim annabi ibrahim da alayensa albarkar da allah ya yi musu wato sananna ce yadda allah ya sanya annabci a cikinsu kuma ya sanya kamar yadda allah maɗaukakin sarki ke cewa waje allah fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab allah ya ce mun sanya a cikin zurriyar annabi nuhu da annabi ibrahim annabci da kuma ilimin littafi innaka hamidun majid Allah kai abun yabo ne mai girma muttafaqun alaihi wannan shine lafazin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine lafazin da ake yi ake salati gare shi a cikin sallah ya halatta a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wannan lafazin ba a cikin sallah wannan mubahir kun za su zo daga baya a cikin in Allah ya dubo a cikin karatun mu na umma a ya waɗansu kamar yadda ya zo a cikin risala ta ibnu abi zaid ya zo da ƙarin ya zo da ƙarin warham muhammadan wa ala muhammad yi rahama ga annabi muhammad da ala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan malamai suka yi sabani waɗansu suka ce ya halatta waɗansu suka ce wanda har ma ibn ahamma al-qadi iya biya nasabta wannan kaulin zuwa ga horon malamai waɗansu kuma suka ce makruhi domin yin haka kamar tawaye matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin rahama ana addu'a ne an aka ce Allah ka ji dan wani wato kamar wanda ake ganin yayi waɗansu abubuwa waɗanda suke yana in ba in ba jin kar Allah ba ba zai ba zai halaka to annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ba a sifanta shi da haka ba ibn abdul bar ma yayi mubalaga yace a wannan ma bai halatta ba sam sai na farko dai riwaya ba ta zo da wannan ba sannan kuma bai dace ba abin da ake gaya ma sauran gaba garin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma a gaya masa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi za a ce rahimahullah in an fada in an ambaci wani a ce rahimahullah to Allah ku ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba a bambanta annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan a waɗansu ma har sun ce babu wata riwaya da ta zo da cewa wa muhammad akwai riwaya sai dai bata inganta ba akwai riwaya amma bata inganta ba daga hadisin abin huraira a cikin ɗaya daga cikin kutubu sunna ina jin ko tabarani ne ko a ayi habibul aka na imam tabari ya kawo riwayar amma riwayar bata inganta ba saboda akwai waɗanda aka sifanta su da jihala ba a san su ba da haka kuma irin riwaya irin wannan wanda za a ce wanda ya kaɗe ta da ita ba a san shi ba to ba a karɓanta musamman ganin kan cewa yawan riwayoyin da suka zo na sifanta salatin Allah salatin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka al'aula mutum ya tsaya akan kada ya kawo lafazin warham muhammadan wa ala wa ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam a hadisi na 1414 wa an mas'ud daga abu mas'ud al-badri رضي الله عنه الله يدري شيء قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana alhali muna majalisin Sa'ad ibn Ubada Allah ya da shi Sa'ad ibn Ubada ɗaya daga cikin al-Ansar ne cikin wanda suka musulunta daga farko cikin Sadatul Ansar yana daga cikin kabilar Khazraj kuma inda Sa'ad ibn Mu'az yana daga cikin kabilar Al-Aus eh, Sa'ad ibn Mu'az Al-Ausi ko kuma na aka sani a ya sa'ada sa'ad al-ausi kun anta nasira wa ya sa'ada sa'ad al-khazraji min al-qatari to ne ne eh, sa'ad ibn sa'ad ibn ubada shine ausi sa'ad ibn mu'az shine al-khazraji na'am fi majlis sa'ad ibn ubada wannan a cikin wannan akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na zuwa wato majalisan majalisan sahabbansa musamman waɗanda suke fitattu a cikin al'umma domin sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn ubada fitacce ne shugaban al'aus ne saboda haka ya je wajen sai kai masa ziyara faƙala hu bashir ibn sa'ad sai eh, bashir ibn sa'ad bashir ibn sa'ad shi ma ansari ne shine eh, walid walidin mahaifin al numan ibn bashir shi ma nu'man ibn bashir sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amarna أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله الله يا أمر شنو مكة صلاتي يا wani yana ishara da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fa kaifa nusalli alayhi. to ya zabi maka salati ya rasulullah fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'al sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru har sai da muka yi muka yi fatan a ce ina ma da muka yi burin cewa ina ma da tambaye shi ba saboda sun ji tsoron kar ya zamanto cewar tambayar bata dace ba ta daga cikin tambayar da aka hana ni wani ya nuna yadda sahabbai suke ganin kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin girmansa da tsayawa inda haddinsa yake wanda haka ya kamata mutane musulmi su kasance tare da ahlul ilmi su ba ma ahlul ilmi matsayinsu su ba su wato su, da darashi don sun ba su ba ilimin suke darashtawa ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول ku ce Allahumma salli ala Muhammad Allah ka salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad da alayen Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati akan alayen annabi Ibrahim wa barik ala Muhammad kayi albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kamar yadda kai albarka akan ali Ibrahim innaka hamidun majid hakika kai Allah kai ne abin yabo al-majid wasalamu kama kada alimtum ita ko sallama wadda ta zo tunda an ce sallu alaihi wa sallimu taslima to wa sallimu taslima din sallama kama qad alimtum kamar yadda kuka sani kamar yadda kuka sani a ina eh? na a tahiya a tahiya kamar yadda kuka sani a tahiya wanda yake nuna kan cewa wanda take take ƙara nuna cewa dai salati ya koya musu ne bayan ya riga ya koya musu tahiya to kun ga anan babu innaka hamidun majid sau biyu sau ɗaya kawai aka ce innaka hamidun majid akwai ikhtisari akan wancan lafuzan wancan tafi to ziyadatul alfar ita ya kamata ko kuwa abin da ziyadatul alfar tafi ko ba haka ko aka samu ƙarin lafazi akwai ƙarin lada kuma sannan na ya zama ba a a agwama sai dai ko kai wannan ko kai wancan ya su canja shi kamar ya inda za ka inda salati kai da ɗaya daga cikin sigogin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine za yi a cikin sallah za mu zo ga wannan mas'ala وعن ابي حميد الساعدي دق ابو حميد الساعدي رضي الله عنه الانصاري قال يجي قالوا يا رسول الله سنشي يا رسول الله كيف نصلي عليك يا maka salati صلاتي قال ku ce اللهم صل على muhammad. Allah kai salati ga annabi Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi da kuma akan matansa da zurriyarsa kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati akan ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kai albarka ga akan Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi da kuma akan matansa da zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka akan ali ibrahim innaka hamidun majid kai abin yabo ne mai girma tafakun alim wannan shine hadisin da nake cewa ya bayyana ma'anar al da cewa su al-azwaj wa dhurriyya ah, in aka hada kuma da hadisin abi huraira in aka hada kuma da hadisin abi huraira sai ya nuna kan cewar hadda ah, al-azwaj da dhurriyya da kuma ahlul bait kamar yadda ah, na ambata a farkon darasi wannan hadisin shi ma muttafaqun alai wannan ya kawo wa'annan sigogi kenan amma sigogin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wanda suka ruwaito hadisan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa bayan waɗannan akwai abu huraira akwai abdullahi ibn mas'ud akwai ali ibn abi talib da kuma sauransu cikin sahabbai wanda in mutum ya koma cikin jila'ul afam zai ga ibn qayyim ya kawo su da kuma al-qawlul badi' abinda za ku mu lura a cikin nan shine cewa duk a cikin lafuzan nan ba inda aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saboda haka nima ma malamai suka ce bid'a ne yayin da za yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad domin babu lafazin da musamman a cikin sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar kuma dukkan salatin da sahabbai ma suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salate ne marfu'a akwai salate mawqufa wanda sahabbai suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tauqifi bane za ka iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin da yake ya dace amma kuma bayan salati yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba za ka yi da naka salatin a cikin sallah ba na sallah yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka za ka amma an rawaito daga cikin sahabbai duk da yake a waɗansu a waɗansu daga cikin riwayoyin sahabbai din akwai maqal kamar hadisin sayyidina ali akwai maqal akan sa ibn kathir ke cewa isnaduhu fihi nabar akwai duba a cikin isnadin ibn kafir ya kawo shi a cikin tafsirin suratul ahzab haka zalika albani ma yayi ishara gare shi a cikin sifatus sala allahumma dahi al madhuwat wa bari al masmukat wa jabbar al qulub ala fitratiha ij'al salati ij'al afdal salawatika wa nawami barakatika ala abdika wa rasulika muhammad zuwa ga karshen hadisi to wannan isnadin ibn kafir ya ce fihi nazar domin wanda ya rubuto shi daga sayyidina ali salamu kindi ana cewa ba san cewa ya haɗu sayyidina ali ba ko majhul ne ba san shi ba to amma a wata riwayar ya sarraha cewa allama qulna li ali allimna kayfa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam koya mana ya salati yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya musu wannan to wanda yake kan cewa kaga kenan ya sadu da shi saboda haka ya fa illar hadisin shine al jahala ba a san waye salamu salamu kindi din nan ba akwai salatin abdullahi ibn mas'ud shi wannan ya inganta duk da yake waɗansu malamai sun yi suka akan isnadin hadithin saboda riwayar mas'udi ne al-mas'udi mukhtalif ya yi ikhtilaf hankalinsa ya jirkita akan shan riwaya to amma akwai ka'idan malaman hadithi muhimma akan wannan akan irin wannan idan mutumin da yake yayi ikhtilaf aka samu amintattun malamai manyan malamai sun yi riwayar hadisi daga wajensa ba su saba wajen riwayar ba to sai a ce wannan hadisin ikhtilafin bai shafe shi ba domin da ikhtilafin ya shafe shi da afiqat za su zama sun saba saboda ko shi in ya ruwaito musu zai ruwaito musu da wani salo saboda haka kowa sai ya kiyaye salo daban amma an suka yi ittifaqi akan salo guda ya nuna kan cewa hankalinsa bai jirkita ba lokacin da ya riwayar wannan hadisi wanda yake wannan hadisin ya ɗaya daga cikin wanda wannan hadisin haka yake wanda suka rubuto daga wajensa asbat ne irin su su al-thawri da za'ida ta bin qudama da waɗansu su a abin nan wanda yake nuna kan cewa hadisin baya daga cikin hadisin da yake ikhtilafin sa ya shafe shi hadisin Abdullahi shi Mas'ud shine Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika على محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير كوكما أو رواية إمام المرسلين wa imamul mursali ya zuwa da karshen sa wanda yana cikin shi ma a cikin yana cikin sunan ibn maja wa kadalika imamul ibn qayyim ya kawo riwayoyin hadithin to waɗannan fi ghairi sala ba a cikin sallah ba tunda ba su ɗaukaka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam su suke shi yasa ne ma malamai ma za ka ga in sun buɗe littafin sai su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da imamu shafi'i wajen risala ya yi ba tare da taƙayyudi da al marfu ba wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kullama zakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrihim ghafilun kamar da wannan salatin imamu imamu shafi'i ya bude risalarsa littafin sa ar-risala wanda yake nuna kan cewa al-asl din wajen wannan kai tunda babin sa babin addu'a ne amma inda al inda ake ayyana a isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam kawar a cikin sallah mutum ya ayyana ya kawo lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko bai halatta mutum ya yi itikadin cewa akwai wani lafazi na salati da yake ya fi farala bisa ga lafazi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal bi ittifaqil jami ko a ce ya kai shi bal bi ittifaqil jami inda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alaihi salatan wahida wanda ya salati ga ne sallah salati guda daya sallallahu alaihi biha ashara salatin da kake da yaqini cewa zaka samu wannan salatin goma shine in kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ka baka da yaƙini ala amal baina baina kana fata ne amma wanda kake da yaƙini shine in kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na ina ganin na shi ma kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar gashi mutafakun alai shi ma cikin sallah zaka yi waɗansu ma suna cewa ya kamata mutum ya rinka nawa'awa in kai wannan kuma sai kai wannan na'am na abi humai na karshe ina wa'annan in kowane daga cikinsu za ka yi da na safe da yamma da ake yi da na ranar juma'a da aka ce mutum ya yawaita saji ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowane daga cikin waɗannan za ka iya yi na'am na'am a wata riwaya a waɗansu riwayoyi akwai ziyadar fil alami amma ban sani ba a kowane hadithi hadisi a Hadithin abu mas'ud ne ko Hadithi na biyu Hadithi na biyu kwarai a hadithin abu mas'ud ne a waɗansu riwayoyin hadithin abu mas'ud akwai ziyadar fil'alami. alamin kwarai haka take a cikin muslim da ma a cikin muwatta ta zo da ziyadar fil'alami inda ka hamidun majid ma'anar fil alamin din nan wato ai kama sallaita ala ali ibrahim fil'alami. kamar yadda kai salati akan ali ibrahim a cikin al'alami a cikin duniya baki daya har suka shahara aka san su ya shahara kan cewa Allah ka yi alkhairi ka girmama ka yi daɗin albarka da ƙarin alkhairi tuli akan ali ibrahim to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ke masa haka saboda ka fil alamin din muta'alliqun bi kama sallaita ala ali ibrahim an fahimta wato kuma yadda ka shahara ka ka ya ka daidaita ambaton salatin da kai ma ali ibrahim haka zaka yi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen sayidina na'am a a cikin sallah ne bida cikin sallah ne bida amma dan ka ce Allahumma salli ala kama a cikin salati kace Allahumma salli ala sayidina Muhammad a cikin wani abin nan da zaka yi kharijus sala wannan babu laifi hmm? wa in kana al-asl ka tsaya akan lafazin warid ba ba kawo lafazin siyada ba a nan wajen hmm. shi yasa ne ma zaka ga yawanci yawa yawan a ah, malaman mu ah, a gan su wanda abin nan ah, limaman harami za a suka yi wajen shahada za su kawo za su kawo lafazin siyada ashhadu wa ashhadu anna sayyidana wa na muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wajen salatin ba za su kawo lafazin siyada ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo ba a cikin duk inda ya koyar haka zalika sahabbansa ba su kawo ba wajen lafazin salati eh, a cikin sallah shine bid'a amma a cikin don a cikin a wajen sallah idan mutum yayi wannan ahwan wa in kana aula kada mutum yayi na'am Wannan shi ne za a sai ya wannan ibn hajar yake cewar wannan tambayar sau ɗaya ta afku amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa kowa akwai abin da ya rike wani ya rike abin da wani bai rike ba waɗansu kuma sun yi riwaya sun yi tasarrufi wajen lafazin hmm? waɗansu sun yi tasarrufi wajen lafazin to muktazan wannan shi ne kai tarji in dai har da hafiz ya faɗa haka to tarji ya kamata a yi ke to kuma a cikin lafazi kamar wani zai wahala ka ce za ka yi tarji ta'addud ne wannan shi ne zai nuna a kan ta'addud cewa majalisai daban ne majalisai daban ne an tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare daban-daban babu abin da zai hana wannan ba abin da zai hana wannan musamman ganin yadda alfaz din cancan jawo suka zamanto mutanawwi'a wanda yake wannan fi bisa ka ce majalis guda ɗaya ne in ka ce majalis guda ɗaya ne to lallai ya ta'ayyan kai tarje. kuma tarjihin riwayar zai wahala kai tarjihin wanda dan a cikin kowane hadisi na mutum ɗaya ma kamar hadisin ka ibn ujra alfaz din sun sha bambam hmm. akwai dan bambanci a cikin a hadisin mutum ɗaya ne اما الفاظ انسشاف دي دكي ثم ذاك انترجيه حكا ذاك انترجيه حكا اما كدوكيتا اباب التعدد وانا شيني اصلا نعم نعم نعم in suka yi ba in suka in suka inda salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lada mana ai addu'a shi a ai ba na ce salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tawqifi ba bi dalil cewa sahabbai sun yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wannan ba eh, ba tawqifi bane abin da yake dai mahzur a nan wajen ka ce naka ka bashi wata falala wanda kai baka san ma ne kai kai ne bainar fawti war raja'a Eh, eh kamar sa kamar sa na na gane abin da yake ce so ya faɗa da wani a ba ta ko su bace ka yi shi a cikin sallah ba ko ko sun ce za a iya yi a cikin sallah bari mu a kira sallah sai a amsa tambayoyi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta